na zamzami wancan karan ma ban zo da shi ba ko zama da qur'ani na Allah mun sa za mu tashi a zamzami za mu tashi al al'ifdu Sai na nawa za mu tashi eh? baiti na 44 a'a mun yi baiti na 44 ko أو تاشي بيتي أربعين دبيا ما يرجع إلى السند وهو ستة العدل الثاني العقد الثاني الثاني عشر akhiru ma nazala abin da ya sauka a ƙarshe na alƙur'ani wa ayatul kalalatil akhira kilar riba aidan wa kila ghaira ya ce wasu malamai sun ce ayatul kalala ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yastaftuna ka fi yafikum fil kalala nimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha waladun to har zuwa ƙarshe ayar ƙarshe ta sun suratul nisa'i wannan akwai kauli mai karfi da ke yake nuna cewa ita ce ta sauka to amma ba shine rajih ba wakila an ci a'a ayatul riba aya da take cikin suratul baqara wacce ta yi magana akan riba allazina ya'kuluna riba da malamai suke cewa kuma aya karshe a ayar riba din shine wata yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wanda mazala sa bi kwana 20 a duniya ba kuma wannan bar duniya bayan saukar wannan aya wannan kuma shine rajihi wakila gaira wasu malaman sun ce a'a al-yawma akmaltu lakum dinakum ce wasu malaman sun ce idza ja'a ce to amma galibi abin da ya janyo sabanin sabbin khilaf din shine a bambanci tsakanin malaman wajen ƙayyadewa da rashin ƙayyadewa akwai a sura da ta sauka cokan wacce daga ita ba a sake saukar da sura cokan ba raje shine suratu suratu an-nasr da zace idza jaa nasrullahi wal fath sannan kuma ana maganar aya wacce ita kadai ce da kanta ba sake saukar da wani abu ba ita ce wata yawon nan sannan kuma ana maganar aya da take kunshe da hukunci to su ayar ka lalace saura ka yawanci wasu suna kayyadewa wasu kuma suna laƙi wannan shi ne sai al'ikidu sani ma yarjiu ila sanadi wa huwa sittatu anwa' abin da yake da alaƙa da isnadi dangane da abin da ya shafi alkur'ani shi kuma nau'i shi ne al'awwal wasani wasalis almutawatir wal ahad washad almutawatir shine almutatabi'u riwayatu alladhi tubi'a ruwatu fi riwayati wanda asalin at-tawatur shine tatabu kamar yanzu in aka ruwa yau da asuba aka ƙara yi da rana aka yi da hantsi aka yi da yamma sai a ce tawatar al-mazhar ai ta taba al in ka hango fari sun taho gungu guda sai ka ce tawatar al-jaradu a haka zalika Allah su wa ta ake cewa thumma arsalna rusulana tatra kullama ja'a ummatan kan zabu to tattara ai rasulun tilwa rasulun tilwa rasul yawa shine tawatar amma a istilahin malaman hadisi tunda asali kalma ce ta hadisi shine an wuya an riwayata ruwatun adaduhum kathirun yastahilu fil adati an yatawataru an al wa ya kunu mustanadahun alhissu ko mustanadahun alhissa idan tuntun sun dogara da ji ko gani ko a gabansu a akai wannan shine al-mutawatir al-ahad daidaiku jam'u ahad shi kuma huwa naqidul mutawatir وما كان رواته ما كان عدد رواته عددا يفيدك البحث والنظر ولا يفيدك العلم الضروري misali adadin mutum ɗaya ne ya zo maka da magana watakila kawai da zai ya danganta da karina karina misali idan kana muhtaffan bil karina to shikenan zaka karba kai tsaye misali kamar ya zanto wanda ya rawaito din sika ne bai taba yin ƙarya ba to kaga me yasa ka karbi ruwaya kasali kauni sikatan la yakzib ko kuma dama sa ne ya kamata ya zo da irin wannan labarin to shi ma masalan la yakzib masalan kamar yanzu abba ya ce maka gobe ba makaranta kaga duk da cewa khabarul wahid ne amma lakinnaka taqabal saboda dama adatan huwa alladhi yati bi hadhihi al akhbar wa ma yahi amma misali idan wani ba shi ba kamar cikin malaman makaranta Abdullahi bin Abbas wanda ba karatun ne yake zuwa ba lakinnahu la yal'ab baka san shi da wa kawai sai ga mutum ya zaka zo makaranta gobe asabar to ba makaranta zaka karba khabarul wahid amma zaka ki karba kuma la'allaka tas'al tace khalas sa'ata'akkad sai ka nemi wani kaga wannan ma fa'idatu sama'ika li hadha al khabar ja'alaka tabhath idan khabarul wahid yufidu madha al bahth wala yufidu al radd mubasharatan illa bi karina wala yufidu al qabula mubasharatan illa bi karina lakin idha akhbaraka adadun kabir hatta wa in kanu laysu thiqatin lakin hadha yusiru shay'an min al min al min yanzu in ji a rediyo an ce ba makaranta kaji a talabijin ka karanta a jarida ka san dai kuma yulkuna sama wa aksaruhum kadhibun amma duk da haka kuma kana yadda saboda likatharatu likatharati wurudin khabar wannan shine fa'idat fa'idatul mutawatir kuma al-ahad akwai ashab ashab shine man farada anil jama'a duk abin da ya zanto ya ya keɓanta da wurin jama'a to ita shi alqur'ani kulluhu mutawatir wanda muke karantawa amma akwai ruwayar da take ruwaya ce ghairu mutawatira kuma qad takunu sahiha bi ma'ana nuqilat ila bi isnadin sahihin ila man nuqilat anhu amma tare da haka kasancewar shi tawatur yana ɗaya daga cikin sharaɗan karɓar ƙira'a dole ya zanto mutawatira ce in bai zama mutawatira ba ta zama mutawatira ba za a karɓa ba shine ibn jazari Allah ya kansa da rahama yake cewa wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalun يهوي وصح اسنادا هو القران فهذه ثلاثة الأركان جدة وقراء سنة استدراكي الله يجزنسا شي ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري cewa wasaha isnadan din nan kuma labudda an ya kuna mutawatira ina jin kaman mun taɓa yi a karatun mu wannan ko lokacin da muka zo a wannan cewa fas'au ila zikirillah wa bai muna kitabar juma'a muka zo kirara Abdullahi dan Umar ko famdu ila zikrillah fas'au kana ibn Umar yana ya qara famdu ila zikrillah to anan mun yi karatu biyu akan uku ma akan qira'a mun mecece al-qira'a da ce qira'atu shadda ne mutawatira san dai ina ji muna ma da karatu ko yawa wanda yake bukata sai ya sake koma yi to al-qira'atul mutawatira an same ta ne daga wajen malamai bakwai wannan malaman su ba wai su ne suka kira arba su almajirai ne na waɗansu malamai waɗanda nan malaman duniya ta yadda ta amince cewa sun yi fice a wajen ƙwarewa akan nau'in wannan kira'a daga kansu zuwa waɗanda suka ji a wajensu har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu daga cikinsu waɗannan mutum bakwai kai tsaye sun karɓi su ne daga wajen sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ibnu amir ash-shami wanda ibnu amir ash-shami kai tsaye ya karatu a wajen abu darda wanda abu darda yana zama a cikin masallaci waimir ibn ajlan yana zama a cikin masallaci mutane suna zuwa ɗaukar ƙur'ani idan suka zo sai ya tara su mutum goma a cikin mutum goma sai ya samu mutum ɗaya sai ya zama shi ne arin ala hadhihi ashara ce kai ka tsaya ka kula da su wanda ya kowa iya a su, halka halka yake kowace halka mutum goma shi kuma sai ya dinga kula da halkar ya ji nan sun yi daidai nan sun yi daidai nan sun yi daidai nan sun yi daidai nan sun yi daidai to sai kuma ya nada ibn amir ashami a matsayin shi ne ya kula da mutum goma nan lokacin da abu jarda ya rasu sai ibn amir shi kuma ya maye gurbinsa wanda shi ibn amir din ashami wato malamin malaman su maliku an haka shi tabi'i ne to yana da ƙunra'u guda biyu wanda su wa'annan ƙunra'un mana a cikin ɗaliban abin da aka zaɓo shi Ruwa yadda ya nakalce ta daga wajen abu darda daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba shi kaɗai ba an same ta da isnadi da yawa daga abu darda daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya zanto shi da ya zauna a garin sham mutumin sham ne sai ya zanto mutanen sham sai wannan a ta yadu a wajensu kuma lokacin da sayyidina usman ya tashi tura mushaf ya tashi tura wa mutanen sham ya tura musu ne da irin wannan karatun sai zanto yana da makaranta guda biyu wanda su kuma a cikin a cikin almajiransa sai aka zaɓi mutum biyu wanda su ne suka fi fice kowannen su yayi ruwaya a wajen akwai dan bambanci tsakanin ruwayar ta su na ɗaya akwai Hisham ibn Ammar al wanda ina zaton shi yayi karatu a wajen almajiran Ibn Amir ash-Shami din ne wanda shi Hisham ibn Ammar yana cikin ruwatul Muwatta yayi karatu a wajen Imam Malik shine aka shi wajen Imam Malik tun yana yaro har ma Imam Malik ya kore shi bai fita bai sa aka mai bulala goma shine kuwa da ƙarshe Imam Malik da ya ga kokarin sa ya ce to duk bulala ɗaya hadisi ɗaya ya ce ya yadda aka yi masa hadisi goma a madadin bulala goma da aka yi mai ya ma a ƙara masa bulala goma a ƙara masa hadisi tun yana ƙarfi to sannan sai kuma ɗayan shi ne a abin ibn zahawa ko abdullahi ibn Zakawa su ne makarantarsa guda to bayan nan akwai wa'anda su kuma atba'u tabi'i wanda sun yi zamani da su malik kamar nafi'u eh, al-nafi'u ibn abdurrahman abu ruwaim al-madani wanda shi ya rayu lokacin da su imam malik suka rayu amma ya dan dara su kuma sannan almajiransa ne a karatun alkur'ani shi kuma nafi'ul madani mutum biyu ne suka nakalto suka yi dakon wannan ruwayar tasa da salo mabambanta na ɗaya akwai warsh Shi ne usman ibn sa'id kenan wanda aka fi sani da warsh saboda yanayin hasken fatarsa ake ce masa warsh mutumin misra ne sannan kuma da muhammad ibn isa ibn mina wanda aka fi sani da kalun wanda ƙalun ɗin asalin kalma ce farisiya ake gaya masa ƙalun wanda in yana karatu ake faɗa masa haka ah, shi kuma kurma ne baya ji baya ji kwata-kwata da za a wuce ana buga ganga ba zai ji abin da ake cewa ba amma dai duk a makarantar nafi madani ba ƙwararre kamar shi yana zaune kana karatun ƙurani baya ji amma da yi kuskure kawai a bakin ka zai gane kayan kuskure Allah ya gafarta shi qalun kenan to su su suka yi da kwar ruwayar Nafi'ul Madani abinda yasa ta a anan saboda Imamu Malik yana da almajirai da suka nufo shi daga ko ina a duniya shi kuma kamar yadda Imam Zahabi ya rawaito a cikin Sirru Alamin Nubala an tambaye shi cewa wace ruwaya ce wace qira'a ce ta fi birge ka ya ce ƙira'ar nafi'u kuma shi ma da ita yake yi almajiransa cikin almajiran imam malik akwai yahaya ibn yahaya al-masmudi al-laifi al wanda muke ruwayan muke muwaɗa da ruwayas ba shine fi kowa zama siƙa ba a cikin almajiran malik amma dai Allah ya rubuta masa kabuli fiye da sauran ɗaliban wajen yaɗa muwaɗa. wa illa imam shafi'i ma ya rawaito muwaɗa. amma yanzu ba ma samun ta sai a cikin sai ta isnadin imam al-bayhaqi da sauransu in ba ka shiga cikin littattafan bayhaqi ba ka ga an yi yayi ruwaya da isnadin ta zuwa ga malamansa ta hanyar shafi'i da wuya ka same ta akwai waɗanda sai ka shiga cikin su bukhari yanzu kutaiba abu raja kutaiba ibn sa'id ibn jamil ibn tarif abu raja al-baghlani kaga sikatun ne min rijalis sitta kuma min ruwatul batta amma ga muwaddasa sai dai mu same ta a cikin kutubus sitta laifi in ba daga baya dai da aka dan samu su ba irin su an buga muwatta da riwayati Muhammad ibn al-Hasan al Hanafiya sun kula da ita sosai kwarai da gaske tun kuma tana da sharhi a ta'liqul mumajjad na Lakanawi illa zai ga ya laifi shi shine ya kowa karbuwa shi kuma abin da yasa bayan ya ji muwatta ya koma wajen Malik sai ya zanto wato ya samu karbuwa a wajen amir na andalus inda shi mutumin spain ne sai ya nemi cewa to zai ba shi alkalanci. a matsayin alkalin alkalai sai ya ke karba kuma wannan ita ce shi ne matsayin da aka baka an gama maka komen wannan sai ya fito da matsayinsa da darajarsa a wajen shi amir to sai amir din ya gato abin da ya kamata shi ne bari ya karrama shi duk wani wanda za a ba alkalanci to sai wanda shi ya hayar laifi ya yadda da shi to sai almajiransa suka yi yawa to shi kuma abin da ya ji malik yanayi hatta a kira'a ma da shi to kusan sai zan to kusan duk andalus duk magarin ba wanda ake kwaikwayo ake koyan karatunsa irin ya haya shi kuma ya ɗauko karatun ne a wajen wa malik to a nan ne kusan kuma musulunci ta nan ya shiga magarin morocco da nan yankin mauritania da sauransu to kira'ar dai ta nafi'un ce kalun da warshin. aljazair algeria kenan morocco mauritania libya to har kuma aka shigo da musulunci ta hanyar sahara har ya zo mana inda muke da irin wannan kina'ar raka yanzu ka je madina ba a yin wash da kalun sai dai a babi na karantarwa kusan ma ina jin doka ne a masallatai a tura liman ya je musu da wata kira'a musamman saboda tunda ba kowa ne yake da ilimin karakira abba wani in yaji zai ci kuskure kai aka bata kani kuma jahilai sun fi yawa a ko'ina inda wani yana ba mu labari ya ce an tura wani sabon liman ƙauye ya je inda su tura liman ake postin ake yi to sai ya je kawai karanta musu wani najami da warshi wani najami za hawa ya na zalla sahibu kuma arda waya yana dai aka gama da ta masallaci suka taru suka ce to wannan mutumin kira'atu kullu ha galam duk kuskure ne tun daga farko ash maliki maliki duk maliki maliki muka sani ne aka kira shi liman ɗin aka yi man nasiha ja to kai ka je ka kyautata karatun ka bakai, duk baka ba ayar da ka karanta ne to tsofi ne wai ban sani ba ko irin labarai ne dai na ban dariya tsakanin yan kauye da makar ce da suka gama ce to ya jama'a ana karaitukun bi qira'ati wash shi ah, wannan karatu da ni a wash sai wani ya juwa ya zage shi ce Allah ya la'anka wa wash kai da warshin Allah tsine muku albarka na nahna nabgi qira'atar rasu ga karatun annabi ka ce ka mana shi shi bai zan wani warshi ba <laughs> kuma kaga ai laifin liman ne ka shigo cikin yan kauye ba sai kai musu karatun da suka saba ba haddisun nasa bima ya ilmu umaru ke sai kuma daga cikin qurra'un akwai ibn kathir al-makki abdullahi ibn kathir shi kuma yana da bazzi da ƙungul kira'ar mutanen makka kenan a wancan lokacin sai kuma wannan uku kenan sai kuma kira'ar basra ita kuma ta zayyan ibn al'ala abu amr Basra. shi kuma yana da hafsul duri da susi wannan su ne ƙura'u guda uku, sai kuma a kufa akwai ƙura'u guda uku. ba ya zama bakwai ba kenan akwai asim ibn abin najud bahdalatar kufi shi ne asim al-kufi namu wanda makarantarsa guda biyu abubakar ibn ayyash shu'uba da kuma hafs ibn sulaiman kufi wayannan sune ne to shi kuma hafsu shi Allah ya rubuta wa ya kuwa a duniya fiye da kowace ƙira'a domin ta yi daidai da lokacin daular lokacin daular khilafa tana tana tana iraki lokacin banin abbas to kuma darul khilafa kusan nan ce asimar kowane musulmi kulafa kuma da ita suke karatu da ita ake koyar da 'ya'yansu kuma in za a tura sako za a rubuta ƙur'ani da wannan ake yi to kuma sannan an zo hajji kusan dai da wannan abubuwan da sai suka sa Allah ya yada kira'a kuma abu na biyu kira'a ita ce ta fi sauƙi gaba ɗaya a cikin kira'a kuma ita ce ta fi tafiya a kan kiyasin da mutane suka fi sani na larabci tunda misali yawancin larabawa sa na yawancin laraba suna izharin nunun yawanci ba su cika idramul kabir ba a magana yawanci imalar su kalila jiddan masu imala ba su da yawa tare da cewa dukkan ragowar kira'at tare da bambancin su da kira'a ta ta asim amma duk daidai ne duk kira'a da kaji an ji manzon Allah ya ta kuma akwai larabawan da suke karatu da irin sa inna unzila alqur'anu ala sab'ati ahruf to bayan shi akwai ali ah, al-kisa'i da alibtisa'i malami na lura wanda idan ana maganar lura an aka zo kansa to sai dai a shafa fatiya alibtisa'i ana cewa ma shine ajalin sibawai <laughs> kan wata matsala da suka yi matsalacin zumburiya lokacin shi sibawai ya zo bagadar kuma kowa ya san waye shi shine sai almajiran kisadi din suka fara tusa shi a gaba tukunna su ji duk maganar da ake ta yin waiwaye wannan ba shine suka dinga mar tambaya me zaka ce akan kaza in yace ka ce akhat ah, kai kuskure har sai da ransa ya bace ce to in na yi kuskure yanzu ku har kun isa ku ce min na ku kalle ni ni siro ku ce min na yi kuskure a haka kuma za ku ga na yi kuskura to sai ya ce ya rantse akan ba zai ƙara kula su ba sai malamin su ya shine alil kisa'i sai da alil kisa'i din ya zo to a gaban khalifa kuma aka yi wannan sai alil kisa'i ya zo ya ce yi masa tambaya sai ya ce masa me za ka ce game da kaza in ya ba da amsa sai ce a fa'ata ka yi kuskure in ya tuno kuma ya ba da kishiyarta nan ma sai ce yi kuskure yiwuwar ya rasa to ne zai ce to shine sai aka kawo rikici akan wata matsala cewa zanantu annal akraba a shaddu min az-zubur fa hiya iyaha ko fa’iza hiya hiya wanne ne dai fa’iza hiya hiya ko fa hiya iyaha iyaha dai fi mahallin nasbi hiya kuma fi mahalli arraf to wanne ne daidai shi siba wai ya ce fa'iza hiya hiya saboda dole waƙiɗin nema mauki'ar rafi ku in ma khabar ko in ma da sai ce ba baka yi daidai ba wai ya juya ya aka ƙara masa wata tambaya shi ma ya sake faɗa irin ya ba da irin wannan an sai ce to ka kayi kuskure to sai suka shiga mujarat ya faɗa shi ma ya faɗa to shi shi khalifa sai ya ce to antuma imama baladaykuma wa qad ikhtalaftuma faman yahkumu bainakuma antuma imama baladaykuma wa qad ikhtalaftuma faman yahkumu bainakuma in Ali Kisa yace to fa hadhihi al-arab bi babi da ba ga kauyawa nan ka tara su zo da ka san kana neman yare tsantsa ka je kauye wanda su ba ma ilimi ne da su na wani abu ba su iya wannan haka aka halicce su da yaran nan sai ce ga su nan a waje ka kirawo su ka tambaye su ka ji ya ake furtawa inda dama suna jira a ba su izini su shigo saboda wani abu shikenan shi waye ya haibu na ma'ad sunansa ko shi khalifan ya ce a ce su shigo ƙauyawa suka shigo gaba ɗaya ya ce tambaya ce muke so a zunnu annal akraba a shaddu lasa'atan minas zumbu fa'iza hiya hiya ne ko fa'iza hiya iyaha suka ce duka ana faɗa hiya hiya hiya iyaha shi kuma sibawai ya kora cewa ba a faɗa ba a cewa iyaha sai dai hiya sai kawai kalle shi to kai ka ce kuma kai malami shi khalifa din shi da shi khalifa kawai an riga an kura ziba wai shi ne sai ya ce masa to sai ya hau to sai ba wai ya ji kunya a gaban jama'a sai ki sa iya maza ya matsa kusa da shi ya ce ya khalifa ya amira wannan malami ne babba kuma kaga ya taso daga garinsu ya zo har inda kake da fatan samun wani alheri daga ka fa in aratta Allah ta ruddahu faf'al inda da hali kada a saba shi ya to fa amara bihi sai ya yi utiya sai ya sa aka bashi damun kuɗi mai yawa sai ya karɓa ya tafi to tun da ya tafi bala'in damuwan nan ta sa falazima bai tahu hatta ta wafa an ce asalin sanadiyar cuta ajalin sarki wannan ita ce masu na hausa ke kira almasalatin zuburiya tare da cewa abu amr al-basri ibn al’ala ala to akwai yanzu an mutu ba an wuce batun fassara ina zaton cewa da a kunama ta fi harbi fiye da kudan tsando ka san azumbur zumbur an san zumbur ko eh ana cewa zimbar ana cewa zubbu shi da kudan tsando ba can alƙira'atun rashida ne suna rigima da kudan zuma ba ko wanda ya fito yake cewa anti ya nahlatu ma za ya shiga nasu bi hubbi inna ne fi husni shakli lasti mahbuban ka hubbi unziri minni jamalan zanahu launin ajib fa la yushaku misli inna hadha la gharib yace ke kudan zuma limaza ya shi an-nasu bi hubbiki me yasa mutane suke sai gashi dai halittar mu daya amma ni har da kulliyar wani koran abu aka saka yake ko wannan mai ihun gudan yace amma mutane ba sa so na yace innani fi husni shakli ni da kyawun adona amma lastu mahbuban ka hubbiki ba a so na kamar da ake sanki unziri ni jamalan kalli can da yake jikina zanahu launun ajibun ga wani launi mai kyau kai la yushaqu misli me yasa wai ba a shaukin iri na inna hadha la gharib ina ita kuma kudan zuma tace husnu shakli fihi durrun aw shururun wa'tida'un eh, kyawun jikin naka ai cuta ce da sharri da kuma zalunci a ciki laysa lizimbari nafun fa'ala ham a kai a tattata fi ridabi حلو شهد يشتفي منه العليل ليس للزنبار نفع فعلى ماذا العويل tace ni in naga fi ribabi a cikin kashi na hulu shahadin ana samun zaki na zuma yashtafi minhu al-alil mara lafiya ma an yasha zai warke tace laysa lizbari naf'u kudan tsando ko bashi da wani amfani fa ala madha awil to dan me kake wannan babatin shine sai ta ce husnul shakli fihi darrun aw shururun wa atida'un kaifa yurja minhu hubbun bal ya ci shaqa wa duk kusa wannan ban ba akwai yan arabiya a cikin ku ba mu ba yan arabiya bane amma duka mu to alim kisa'i kenan abu Amril al ana tunanin shi kuma su kuma sun huce wannan martabar da su sigoyi su a gaba da su suke gaba da su suke sa'i suke a lura fa domin an ce ba don abu amur basari ya kona littattafansa ba da ba don ya kona littattafansa ba to da da yanzu ilimin arabiya ya baza ko'ina tsara su ne suke shiga ƙauyuka suna tattara maganganun larabawa suna jiyowa suna zuwa suna tantancewa su ce kaza ana cewa kaza kaza ba a cewa amma daga baya da kansa ya kalli littattafan sun cika ɗakuna ya ce wannan sun shagalar da ni ga buran qur'ani ya kona su ya koma duk bayan kwana uku sai ya yi sauka har Allah ya kankara su abu amr al alil kisa'i shine na kufa ko mun faɗe shi shine na biyu sai kuma hamza ibn habib ibn abi habib az-zayyat as-samman to shi kuma hamza yana da khalaf da khallat wannan su ne ƙura'u guda bakwai <clears throat> wanda kira'arsu mutawatira ce wanda su ne imam shafi'i ya gina hirzul amani a kansu shafi'i ya akwai ƙarin ƙura'u guda uku kowanne yana da marawaita guda biyu akwai <clears throat> akwai abu ja'far yazid ibn al-ka'ka al-madani wanda malamin nafi'ul madani nafi'u ya yi karatu a wajensa shi ma kuma ya karatu a wajen tabi'ai da sahabbai shi zai a yanzu yi ka'aka almadani amma karfin kira'arsa ba ta kai ta bakon ba ikon Allah sai kuma yaqubul hadarami shi kuma mutumin sham mutumin sai kuma khalaf wanda yake yin kira'a daga daga hamza to kuma shi ma ya samu tasa ƙira'ar <clears throat> wacce tana da bambanci da riwayar da yake yi shi yasa za ga masana ƙira'ar ƙwararru mutakassisun in sun zo ba sa cewa ƙira'a, to khalaf kawai sun shi saboda wanda bai sani ba zai iya zaton rawaha an hamza to sai dai ce khalaf al'ashir. domin su nuna cewa a kira'arsa ba a riwayarsa akwai banci tsakanin kira'a da riwaya kira'a shine malamin da ya ji wanda ake danganta karatun zuwa gare shi riwaya kuma su ne almajiran su warshi su kalun su hafsu wannan din riwaya ta ba ka ce kira'ar hafsu ba sai dai riwayar hafsu wanda ce kira'ar hafsu to bai san abin da to akwai ɗari kuma misali yanzu warshu ba ɗalibin nafi'u bane to shi ma warshin yana da ɗariƙa biyu akwai ɗariƙar azrak akwai ɗariƙar asbahani ɗariƙar azrak ta sha min da ɗariƙar asbahani akwai wanda yake ishba'ul badal allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمن wanda mu ita ce ƙira'anmu da muke yi a ɗariƙanmu da muke yi amma a ɗaya ɗariƙar ta asbahani ita kuma akwai ƙasurun badal za ka zo kawai amanu wata in ka kula wacce kusari ya karatu da ita a cikin awarsu ai yayi ta azraɗin ko ba haka ba ne. wannan dai wani abu ne dogo to wannan sune alqira'atul mutawatira shine malaki cewa sab'atul qurra'u ma qad naqalu fa mutawatirun wa laysa yu'mal bi ghairihi wayannan as-sab'atul qurra'u sune <clears throat> abinda suka rawaito to shi ake kira mutawatir ba a amfani bi ghairihi da wata ƙira'ar da ba ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan ba fil hukumi malam ya jiri majirar tafasiri in dai ba an rawaito ƙira'ar ta inganta amma ana tafsiri da ita ba misali hafizu ala salawati wasu salatul wusta salatul asiri. Kada an zo tafsiri sai a ce wannan ƙira'a ta inganta cewa salatul asiri ne amma don a nuna maka mece ce salatul wusta amma ba wai a karanta ta dan a samu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati famdu ila zikrillah ya inganta zuwa ga Abdullahi dan Umar amma qira'a ce din idan ai amfani da ita wajen tafsiri saboda bata zama mutawatira wa illa fajri ba haka ba to ka sani to bari mu bashi haka saboda mun dan yi dogon bayani nan kuma zai shiga wasu bayanai ɗaya biyu uku zuwa ko kuma mu ƙarasa fadri aulaini in aradahu almarfu'u qaddimhu zal qawlu huwa almasmu'u yace idan wannan alqira'atu ghairul mutawatira idan ta ta ci karo da hadisi marfu'i to shin za a kaddamar da ita ne a matsayin ita ce gaba da alhadisul marfu' ko kuma alhadisul marfu' shine gaba da ita sai yace to aulaini akwai maganganu biyu إن أرضه المرفوع قدمه أقدم الدعاء القراءة التفسيرية الصحيحة على الحديث المرفوع ذا القول هو المسموع وأن ما كان إتتي ما كان الدعاء كما تأثور رأجي ومن إتتي راجحة أتفهم ما كان نعم على أنقوى